babu wani wanda zai ce dan tsananin ibada bari mu zo in sallah na fila liman yana kudu ba wani diye wannan bai da sallar juma'ar maganganu sun yawaita da yawa amma ratayuwa shine abin da ake cewa takalidi na ga wane yana yi bar sai na yi ko na ji wane ya ce sai na ce ba a yin addini da haka sai an tabbatar yawwa ko waɗanda muka yi maganar nan malamai sun fitar da hadisai daban-daban mun sani za ka ga wani zai ce ya ga hadisi wani ya shigo masallaci yana nafila yana zuwa ya zauna sai ma'aiki sallallahu wasallama ya ce da shi tashi kai nafila ma wani tashi kai nafila to wannan hadisi da yawa wasu sun ɗauke shi cewar halaccin nafila ko liman yana hudu ba ba haka ba ne wannan da aka ce tashi kai nafilan wane ne kuma kafin shi mutum nawa ne suka shigo masallaci annabi na hudu ba bai ce su tashi su yi ba kuma bayan ya yi nafilar ya zauna mutum nawa ne suka shigo annabi bai ce tashi ya yi ba allah ya wa mala abdullahi dan fodiyo a littafinsa alfiyatul usul ya warware wannan zancen sosai da sauransu daga cikin manya-manyan malaman musulunci allah ya saka musu da alkhairi amma mutum bai je ko'ina ba sai ya ce zai jayayya da manya da abin da suka fahimta to a wannan lokacin mun bayani cewa hususiya ce guda biyu annabi alaihi salatu ya bayyana da ita a gurin hususiya ta farko tasa shi annabi muhammad shi kadai ne limamin juma'a da zai yi hudu ba yana yi ya yi magana amma ba wani limami da zai zama yana hudu ba a ga wani abu ya faru ya yi magana ko ya ce kaza in an hau juma'a ana hudu ba liman ya shiga kurkuku ba shi ba magana kan wata harka amma annabi muhammad shi an keɓance shi yana iya yin hakan annabi yana iya magana kamar yadda yake hususiyarsa ko sallah zai iya yi yana yin yana magana amma ba a taɓa samun wannan ruwayar ba amma ya halatta gare shi ya halatta gare shi yana hudu ba dama shine babban limamu kuma ya yi magana to sai ya bayyanar da wannan hususiyar a lokacin yana ganin bilalu alhabashi ya shigo sai ce tashi shi kuma bilalu yana da hususiya a cikin sahabbai a lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da ba a nafila lokacin hudowar rana ba a nafila lokacin faduwar rana ba a nafila lokacin da liman yake hudu ba annabi lissafa bilalu sai ya mazo kusa da annabi ya ce ya rasulallah ni ina so kai min izini kai min zamana in dai ina da tsarki da alwala ne na fula ko da wani lokaci annabi bai ce komai ba mun ji abin da ibn abi ta ya faɗa akan hadisin sai da gobe ta yi wani kuma daga cikin masu fassara hadisin kamar nawawi ya ce sai bayan gobe da kwana biyu ala ayi halin dai manzo Allah ya shi amsa amma ba sannan ba sai ya ce bilalu falaka zalika aka ce wannan abin da ka nema an baka naka ne wasu sun ce a ruwaya ya ce ni kadai ko duk yan uwana masu ce a kai kadai to abin da aka ba wani daga manyan sahabai annabi ya bashi da izinin allah aka keɓance shi da shi sai kai kuma ka zo ka ce kai ma sai ka yi ba an keɓance annabi da zai zai azumi ya zarce ya kuma yi ya zarce bai ci ba bai sha ba wannan keɓanta ka sani ya wani ya zo ya gwada ya faɗi ya suma an keɓance annabi da aure sama da hudu kai sama da hudun ma kaga ka sani to haka allah tabaraka wa ta'ala yake harka sauda ka harka addini ba ra'ayi ba ne ba ganin dama ba ne nutsuwa ne da fahimta da kuma kokari da gane yadda magabata suka gane abun allah ya ba mu dacewa amma ita hudu ba juma'a wato sallah ce an shiga sallah wanda duk ka zo ka samu ana hudu ba to sallah ake kawai saboda me a lokacin da annabi alaihi salatu wassalam aka yi wa a madina a ka'idar ba juma'a da aka fara ta tun daga shekarar da annabi ya fara juma'a aka zo gobe aka shigo madina ai sai an idar da sallah annabi yake tashi ya hudu ba kamar yadda aka ga ana a idi haka tsarin yake to da aka shigo da aka ji ganga da bugun masu abinci sun shigo gari daga sham an shigo madina tare da cewa jama'a an cika a gaban ma'aiki an cika annabi ya shige gaba yana sallah ana raka a farko an tsaya ana sallah sai kawai aka ji buga tambari masu kayan abinci sun shigo jama'ar bayan annabi duk suka tarwatse kowa ya tafi aka tafi zuwa ƙoƙarin samun abinci da alkama sai zama ba kowa bayan annabi sai mutum goma sha biyu wai za jara ta naula hawanin fadu ilaiha wata rakuka kai kadai suka bari sai mutum sha biyu don haka ne kaga ba a saɓani ba a duk mazhabobi cewa in mutum goma sha biyu suna nan a bayan liman za a iya juma'a saboda waɗannan bayan allah da suka haƙura suka ƙi tafiya sati mai zuwa allah ya turo jibrilu kafin a yi wata juma'ar allah sai ya canja salo to a yi hudu ba sannan a yi sallah wanda duk zai tashi ki tsayawa ya ji hudu ba to bai samu sallah ba ya je don haka a nan za ka gane hudubar allah ya shigar da ita cikin sallah sau da ka mutsarci in ana huduba mu dinga karatun ƙur'ani mutsarci in ana huduba mu dinga nafila mutsarci in ana huduba mu dinga musafaha ko sallama ko sannu duk babu kyau mun ga hadisi ko da tsakunkuni ne a gaban mutum manzo Allah yanzu muka karanta man masal hasafa allaga ko da tsakukuwa tsakuwa ce gaban ka kake shafa ta kake wasa da ita ana hudu ba kayi lagawu ko wani yana surutu ka ce yayi shiru kayi lagawu me lagawu wargi ana hudu ba annabi kuma ya ce wa mallaga fala juma'a talahu wanda diye wannan bai da juma'a saboda haka wannan abubuwa yan uwa mu tsaya sosai mu kula Allah ya ba mu dacewa